mene jama'a ga mai matasan dambe a yes me za ka ce da dawowar ramadan yau ramadan wannan ke ji kamar duk ranar da aka ce ramadan ya yi dambe a yau a yau cikin yau lahadi ramadan ya yi dambe kowa ba kisa kai kowa kadara ta zama aka buge shi saboda me yi shi ake yi wa wallahi yanzu muka ruwa ƙasa na sha da ni an kiri da ni komai yau ne ne wallahi mun da girma da kuma samu ni guri da kawai kuma ya rayuwa sa daidai wa da, na an tuna da kuma da Allah ya rubuce ba shi lafiya shi ke wadawa Allah ka ba mu rubuce da Allah wai an ji Allah ta kamar da sa'a da ya shi ba daga sai ga waya wallahi Allah wani gari ma wallahi ina da banda shaguna ina da shikoci shaguna na sigi shaguna ni ma kuma ina shaguna ina ina kare shaguna eh. wallahi Allah kuma da yawa gaskiya mun kusa da tabba kuma ga sai da ko kuma kai shayi wallahi Allah haka da gani da yi yaro a afro nake yi yaro wallahi Allah kuma zaka ce masa yanka eh to yana kowa da kowa maza da mata mutanen duniya su fada mutanen kowa wannan mu gidan mu ko ba ba amma ya mu <laughs> Adam kamar aka sani kuma ina tare da uban Ramadan garba Ramadan wanda kuke tambaya ya shi zai dawo wasa an ga an kwanci hannun Ramadan na ce ni ma sana da bakin ramadan ramadan zai gaya mana ramadan da bakin yan kallo da sunan da gaisuwa ne asan asara to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to kowa dai ya san ni ba koyi wani ba suna ramadan garba ramadan kuma dan jihar kano ne nasarawa lokal ba. kuma dan goma ne kuma ni jamus ne ba are ne ni wani wani da gura wa da sai duka madam ya hannu hannu ya wawa da hannu ya sauki ina na ina tirenin hannu ce in hannu na sati hudu to amma yanzu na yi sati biyu kana ina tirenin na hannu kana gaya masu kallo cewa nan da sati biyu za a fara ganin na fara insha Allah ka tafi da bakin cikin wasu ko sun ka ga sun tun da ne suke karawa kai ka da ah, wato da ka tafi gudu ka ta gani karawa kai sannan ake ci Allah da da Ramadan ke jira za ce wa Ramadan yanzu shirya gurin ma dan ne kun gudawa su Allah an ta su ba magana guda ba na magana guda gurin ma ɗan a'a gurin ma ɗan na wasu yara yanzu masu neman suna yan bala bakwai daga Allah zai bayar da ruwa ka ga ko kike ji wannan wannan tsore tsore beren mene ne shi ni ba da wannan ne shi Kawai na ga wasu yara yara wani gora ba wasu yara yara ni duk ban maza sunan sai ba yara masu neman suna na wani yara ya sai ko shagon shagon mai bare shagon shagon wa yake da suna wannan gora ba dan shagon gundi biye da kowa wani shagon gundumi yana yana yana yana yana kama ni yaron ne eh, yana cika baki da karfin sa bai kai da kama ni ba amma yadda ya gana da ciwo an wuce na koki irin su dogon sarka suna zuwa suna kama ni suna ganin suna ganin cin yanzu suna ganin cin ta to ni ma har yanzu ni ma ban ci ba har yanzu yaro ne ni matashi kuma mai jini a jika har yanzu karfi na ba karewa ya adam ba ba kuma hannu nan kuma hannu yana nan yanda ya gada yanzu ma yanzu ne ninka na da ina jiran Allah da. Allah ai ba za ka santa ta kuma kabu me ka ce santa santa ta me ita da ta raka zuwa wani kebi ni ne ne habun ni kebi na buga kasa na buga kasa ne rawa ne kwato ne rawa sun kasa kama ni tukunna garkuwar ya tara sai da ko kasa gora mala ya da ko kasa mun ni kebi wai wai mu rike wai mu rike wasu shira kasa wai wai mun shigo mun ni kebi wai ya ce Allah kai mu waye gari na tuɓe na so in fara lamba a mun ninke kuma na tuɓe duk ba su ba mu lamba ba kamarin kuma ni kuma na nemo kasan birnin kebun na toye da kano na ba a sanada tawa wani kisa aka yi wanda ya mata bayan hutun da kake yi kaci da yatsa wanda kake ganin cewa kai ɗan maza fa ba lafiya ne da ba a haka ba wani kisa ne wanda bayan da kake kuma da ba tamari wanda aka yi wa dan uwa ya a gaban ka sa kisan da aka yi wa autan mamma wannan shawon gaskiya ya yi a kan wadda ba wata kisa ba ce ba reta suka yi a tare shawon gaskiya ya ba wata mamman ƙarshe magana ta Allah a wata mamman yanzu ya wani shi ya dawo kamar yadda ya gada sai ringa nan mai yin shawon gaskiya yi. ko wannan gizo ce ta tsaya mu a raina kuma ko gobe da dawo wasa shawon gaskiya ya na cikin wasu ko da a ce ba zan yi ba sai ka buga sai mai yi dan mara shawon gaskiya. ya kalli yan kallo wannan wannan wannan wannan ka faɗa musu in yi biyayya zai sai matakin da ake so ka san komai ya yaro ya yi biyayya tukunna za a samu abin da ake so mu ma ai da muka yi biyayya muka yi wasu auta biyayya shamsu ɗan zaki sun riga ya autan yi, sun riga ya shafan baban gida duk yawan muka musu biyayya mun musu wanki mun musu me da yake Allah ya mutu abinci a dambe ka san komai yan kai biyayya yara a ci ci gaba abu to kai ma abu dan musu yanda muka yi biyayya kai ma ka mana biyayya kai ma kai biyayya za ka je matakin da ake so kai sun da yan kallo wasu yaya assalamu alaikum wa rahmatullah dan kallo kun da arewa wani matoyi na Thank you. me na ce jama'a ga mai matasan dambe me za ka ce dangane da dawowar ramadan yarba ramadan dambe wannan an yi daɗi da ke ji kamar duk ranar da aka ce ramadan ya yi dambe a yau a yau ce yau lahadi ramadan ya yi dambe kowa ba kisa kai ko kadara ta zaune aka buge shi saboda me yi shi ake yi wa wallahi yanzu da ruwan ƙasa na sha kuma da niyyar an da ni ko ne yau ne wallahi mun da girma da kuma samu ni guri da kawai kuma ya rayuwa wasa daidai wa da, an ce da da Allah ya bige ba shi lafiya shi ke wadawa Allah ka ba gure da ya Allah wai an ce an ba kuma mun da sa'a ne a shi ba daga sai ga waya wallahi Allah wani gari ma wallahi ina da banda shagura ina da shikoci shagura na sigi shagura ni ma kuma ina shagura ina ina kare shagura wallahi Allah kuma da yawa gaskiya mun kusa da ta ba kuma da sai da ka ko kuma ba ka sai da wallahi Allah da gari da afro ke yi ya ba uban ya rake na abu afro ke yi ya ba uban ya rake na wallahi Allah kuma zaka ce masa yanka eh to ina ga da kowa da kowa maza da kamata dukkan mutanen duniya su mutu mutanen kowa wannan mu gidan mu ne ko ba amma ya yadda mu <laughs>